Hadiz Gabon ta gina fara masallaci. Turarwar fina-fina Hausa Hadiz Gabon ta yi wa addinin Musulunci hidima inda ta gina masallaci domin al'umma su dinga sallah a ciki. abokiyar aikinta Maryam Kwararra ce ta bayyana hakan inda ta yi kira ga sauran abokan aikin ta da su daina saka leshin dubu ɗari biyar da atamfar dubu ɗari bakwai da gyalen dubu hamsin a yi koyi da Hadiza Gabon, kamar da ta rubuta a shafinta na Instagram. wallahi Allah na ji daɗin ganin masallacin da Hadiza gaban ta yi ubangiji ya saka miki da alkhairi a wannan zamanin idan ba ka yi wa addini hidima wa za ka yi wa hidima Don Allah sauran yan mata a daure a rage sa kwalakwalai ba ku Dubai ba ku Amerika a rage sa leshin dubu ɗari biyar a tamfa dubu ɗari bakwai gele dubu hamsin a daure a yi koyi da hadisa gabon yar wasan hausa masu sauraro za mu kama ku bidiyon wannan masallaci a daidai wannan lokaci kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar kalarawa domin sarin labaran kanu da zarar mu daura